motocin guda 98 gwamnatin jihar sokoto ce ta sayo su tare da haɗin gwiwar majalisun ƙananan hukumi 23 da ke jihar sokoto domin taimakawa wajen samar da tsaro a jihar sokoto waɗannan motocin dai za a rarraba su ne ga jami'an tsaro domin taimaka musu wajen inganta sha'anin tsaro a jihar sokoto ana sa ran su taimaka gaya wajen kakaɓe ayyukan ta'addanci musamman a yankin gabacin sokoto wanda ke fama da har-haren 'yan ta'adda waɗannan motocin da an samo su kayayyakin sadarwa na zamani waɗanda za su taimaka wa jami'an wajen inganta sha'anin tsaro gwamna aminu waziri tambol ya ce ko baya ga waɗannan motocin a kota cibiya da gwamnatin jihar sokoto za ta samar domin inganta sha'anin tsaro akan haka ne kuma za mu kafa wata cibiya wadda koyaushe cikin awa 24 cikin kwana bakwai cikin kowane sati cikin kwana 30 na kowane wata za a iya bugu waya a samu jama'a a nan wannan santa din inda za a rinka samun bayani in za a kai hari ko kuma an kai wani hari na 'yan ta'adda a kowane yanki a cikin wannan jiha tamu wannan yunkurin ana sa ran zai taimaka ga yunkurin da gwamnatin tarayya ke yi wajen ganin cewa ta yaƙi 'yan ta'adda a gabashin sokoto to koya masana harkokin tsaro ke kallon irin wannan yunkurin na gwamnatin jihar sokoto detective awal baladira mai iya ƙwararre ne masani sha'anin aikata manyan laifuka da sha'anin tsaro da suka yi abu ne wanda zai dan kara karfafa abin tsaro amma mu ma abin da muke hangowa cewa a kafa hukuma wanda ake cewa forest marshal kuma ce za a kafa ta mai kula da zazuzzukan cikin mai kula da bangaren dazuzzuka wato ita ce take da allakin kula da dazuzzuka su za su dinga kula da duka abubuwan da yake tafiya da daji kaga za a samu control na zazuzzuka za a yi adiresin din bangaren wajen katin rastilin za a yi adireshin ɓangaren wajen kidinafin. za a yi adireshin wajen shigowa da mugayen makamai za a yi adireshin wajen eh, sumoga. za a yi adireshin wajen faɗan yaya da fulani a sake zuwa kuma a yi cibiya ta tsaro ta kula da harkokin tsaro cibiya ta tsara kula da harkokin tsaro ita wannan cibiyar ita ce za ta dinga yin proactive measures abinda muke cewa proactive measures za a dinga research ana bincike kafin faruwar laifi to a dinga a dinga hasashen cewa ga abin da zai faru saboda in an gango abin da za a faru da shi to in har kana za ka iya detecting din abin da zai faru to za ka iya controlling din crime. Muhammad Nasir, Murya Amurka daga Sokoto, Najeriya.